Hey, what's up, ladies and gentlemen? Sunana Tiwa Shaban. Well, ina jan hankali da dukkanin masoya wato jam'iyyar PDP musamman 'yan ɗarigar kwankwasiya. Al'ummar jihar Kano da suka fito suka kaɗa kuriyunsu kuma insha Allah a suka zaɓi injiniya Abu Kabir Yusuf a matsayin ɗan takarar gwamna. da su kwantar da hankalinsu insha Allahu kamar yadda muka gani a ƙarar ƙauyuka da birane wato injiniya abu kabir shine yake jagorancin kuri'a da tazara mai nisa mu dakata mu zauna har mu jira inec ta faɗi sakamako kamar yadda yake a tabbaci a wurinmu domin mu fito mai shagali mu taya injiniya abu kabir yusuf zama gwamnan jihar kano tare da kiran dukkanin matasa mu fito mu shakata mu wata Kano sabuwa.